الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه وكذا بسنته وجاهد سبحانه وتعالى في عباده الإسلام الكريم وبارك السلام الله وتر الحجة جرم صلى الله عليه وسلم في ليالي كريم مثل الجر الله سبحانه وتعالى يا أجر من أسواء التي كانوا الشيخ طلحة السلف رحمه الله ويرشد غدا درس حقيقي وأن النساء بأنبارك ضد أحكام وكلام شيء الأنام نبو قمالة الألاف الجماعية المقدسي في ربه ثلاث شن باب الاعتكاف باب تاشي حديث من الأريدة الشاهدين للشاشة عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة أما حديثي أن ساموشي إلى الصحابة أن صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي يؤذن خلفه ثم استقل صلى الله عليه وسلم na biyu a cikin daraja a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sidna umar baya cikin masu yawan riwaya a cikin sahabbai yana cikin masu tsaka cikin riwaya baya cikin waɗanda suka yawan riwaya baya cikin masu karancin riwaya yana cikin waɗanda suka masa kaita a riwaya hadisansa suna nan da shi akwai wannan سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يسير قلت يشير يا رسول الله يا معز الأمن إني كنت أدق للجاهلية للي لا يبا أن شيء الجاهلية أن أعتكف شيء zan yi ليلة lailatan dare daya wa رواية riwayatin a wata riwayar في المسجد الحرام كان هو النجيب الحفل لمثلاتين يعني من الله مثلاتين الحافل قال كما ذكر الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في بلادري وكتك بعض حمشانك ولم يكن بعض القوات وصرك ثم في رواية تتقوي هو الحديث بس يوما وتعمتي لفظ يوما با ولا ليلة سنن وتعمتي لفظ دريبا وانا حديثي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في باب الأباك لكن سوى يا يبا عنشي أظن أن سيما با عنشي شيء shine ma Allah ta'ala الأول zai masa وسيدي باك كوني ne da sharafi ko عطيع النذر بالشر عطيع النذر لغير الشر النذر بالشر شيني بكين يتي إذن ألا تعالى يبيا مطوة مكاتا وزيه ما ألا تعالى إبادة شيني يتي بس النذر بالشر هو النذر المشروع وعندما تنزل يجب أن يتعب الشرع شيني إذا ولن أبو زيجا لك بعض شيني لك زيجا idan bukatarsa da yake neman Allah ta'ala ya biya masa ba ta ji ba ba ta samu ba to shi ke da shi ma ba zai yi wannan ibadar da yin alkawarin cewa zai wa Allah ba domin ya kaji akwai kuma annatu bi ghairi shak ko annatu ghairi mashkuki akwai wakancin da mutum yake yi wanda bai sa masa sharafi ba wakancin sai mutum ya ce insha Allah ta'ala ko ka ce kaza zai yi ibada kaza kamar misali ya ce idan wata ta ya shiga sai ya azumi guda biyar ko zai ya azumi uku ko zai yi wani abu mai kama da haka dukkanin wajibi ne a duka ce ba Allah su kuma yi bayanin ka'idar na farko ba a sai ba a san yin bakance amma kuma idan kai ce ka manzo Allah su mai ce إنما يتفقد به من البخيل وتالي ما كان جاء أنا بطع مضرورة وانت بطيني ما أنت إبادة بطي أنا يا بطة ونعم وشيسا باع أحبا amma kuma idan mutum ya yi cuci ya cika yana cikin sufofin mummunai cika wannan yuku da bincike wa ya na yawan tsarin shan masu sun suna cika bakance ko alwashin da suka yi wa ya kafu na yawman sannan suna jin tsoron wani yini kana shakku ko kofiyawa wata shakku wanda yini ya kasance da karfashi daga daga cikin sukokun masu tunani in kan suka yi bakance duk da bakance ba a san yin to suna cika sannan sharaɗin bakance kada mutum ya bakancen da abin da ya san ba yi da shi kada ya bakance a cikin abin da ba yi da shi al-imam abu dawud rahimahullahu ta'ala ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wala nasra fi ma la yamliku hukmu adam babu bakanci a cikin abin da mutum bai mallaka misali mutum bai da hanyar samun naira ɗari kullum ta halal zai da tabbas ɗin yau zai samu naira ɗari gobe ma zai iya samu yake nan sai ya ce ya yi ba a kake idan wata bukatar ta biya in ce ba wa da miliyan sadaka ko kunta sadaka da kunta dukkanin su ibada ce ana yin kuɗin Allah wannan la a asatan fi ma la yamliku ibn adam ba ba kan ce tun asali a cikin abu da dan adam bai mallaka ba a tsammanin ka yi ba kan san abin da ba ka mallaka in ma kai kayi ba da amfani sannan sharafi na gaba ya nazar illa fi ta'atina ba a yi ba kan ce sai a biyayya ga Allah sai a biyayya ga Allah ثم ذلك من قدر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يأتي ثم يبا أجزي ما ألا أعطيه ولا أجزي لا أجزي يجيك ونن باقا أما إذا مجزي يبا أجزي شيء واجي ولي أجزي لك أحضر أنت أن تستجد فلا يعصي أي دابر عنه وأنا سجدنا أبا من الخطاب رضي الله تعالى عنه إمامنا باشر cewa ya yi ba bakance tsakaninsa da Allah ke ya haske ya yi itikafi ko ne dare ɗaya ko kuma kwana ɗaya kuma zai yi ne a masallaci ne alfamma amma ya yi wannan ba kance ne kafin zuwa musulunci a jahiliya an ce jahiliya alfatwa kullaki sabaka islam lokacin da ya gabata musulunci a a nan kusuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ake cewa al-afdal jahili ko a ce al-kafatul jahiliya lokacin da babu musulunci babu addini sai ya ce ya yi ba karshe a wannan lokacin zai yi itikafi a masallacin kafa ko dai dare daya ko kuma zai yi ana daya to yanzu ga musulunci ya zo shin wannan ba kantar nashi zai cika sai manzalin su ne ce masa ka cika ba kantar ka kai domin ba kantar nan haka suna cikin biyayya da Allah itikafi sa'a ne ga Allah wanda ya nuna kafin zuwa musulunci suna yi da haka da musulunci ya zo sai manzo Allah kuma ya tabbatar da shi musulunci ya tabbatar da shi ba da itikafi abubuwan da ake yin su a jahiliya sun kasu kala uku da musulunci ne akwai wanda abdalahu islam musulunci ne zo sai fata ya ci kwata kwata ba shi kamar misalin kabari wanda ya saukan wanda ya ya zama ɗan shi kanshin hankali da musulunci ya zo sai fata kabari babu kabari وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأقوافكم والله يقول الحق وهو يحيى السبيل باب كبير أبطلت أبدي يا خاطر أبدي فتفتا أقل لو تنجم da abubuwan da ake yi a jami'iyya da musulunci ya zo a kasa ku kama zuwa musulunci sai tabbatar da wannan abu kamar yadda yake ma ana yi kafin ko musulunci musulunci ya zo sai ya ce a cigaba da yin yadda yake cigaba da shi yadda yake ka'ida kuma da wani musulunci da suke cin samun ha al'abdu haƙƙu Maka da kama ne asali a bar abu yadda yi misalin wannan shi ne kamar misalin kyawawan da suke da da ya larabawa suna da amana suna da gaskiya da mutunci zo sai ce ci gaba da gaskiyarsu, ci gaba da amana wannan zai bukata gyara gaskiya gaskiya ce amana amana ce sannan akwai nau'i na shi ne nau'in da musulunci ya zo ya tarar da ana yin tsari a aiki a hotonta da ya zo sai ce ko a ci gaba da shi amma ga gyara a bar aikin suna yin aikin mata kuma da suka faɗi a darasin da ya gabata suna yi amma ba irin aikin hajjin da ake yi da su ba daga cikin abin da suke kyama ba su da a arafat tasirin araba sannan kuma tsawa ne kamar yadda muka ambata tsirara ake tsawa sai dai wanda ya samu sifafin da kwarai shawa suka tare da su ba da ba sifafin da ba a taɓa Allah da su ba wani waɗannan su ne ko itikafi yana ɗaya daga cikin sifafin da suke yi a jami'iyya da musulunci ya zo ya gyara sai ka mazo su ne ta je ka cika bakantanka da kai domin asalin itikafi ibada a'a ne ga Allah sannan kuma inda kake za ka yi itikafin nan ya dace shi ne masallaci ne an kuma da zaka babu da ciki ka cika bakantanka da kai da wannan malamai suka ce da wani wanda ba musulmi ba ke yi niyyar yin wani aiki sai kuma ya musulunta ko za a kasu wannan aiki da ya niyyar yi idan aiki ne da dama a cikin musulunci an yadda da shi to sai ce ya je aiki idan ko aiki ne da musulunci bai da shi to sai ce ba zai yi ba aiki sai wani kirista kada daga cikin abin da suke yi suna ziyarar suna ziyarar jerikala suna ziyarar jerikala jerikalam garin kudu amma a cikin garin kudu suke da alƙawarin al'aqsa وقت الوقت فيه وسلاتي لعل تعالى يعرف الجيش أحدى الوقت الحرام كعب المحام الذي أسعى بعبده ليلا إلى المسجد الحرام كالمسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا فتتزالت التي لا تشد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى إلى مسجد الأقصى ko dama ya yi alkawari ko ya ya kusan zuwa da ya kada ne musulunci ce musulunci ya ce mata ka je garin kalam amma ba da niyyar zuwa kawai garin kalam ba Ba ka je alkawari ba shi ne manufarka wadanda wajajen ka kuke zuwa ziyara bayan bayan garin kalam ba za ka je ba a matsayin ibada ba za ka je bai kula amma ikhtilafan wai wajen da aka haifa annabi isa alaihi salam sannan ba za ka je su sana'a ba inda aka yi magana da annabi musa duk ba za ka je nan ba inda za ka je shi ne a cikin masjidin aqsa domin ya halatta a cikin addinin mu na musulunci mutum ya ce zai tafi ziyara a masallacin al'aqsa ina jin mun gane sannan ba da bai tafi da duk a cikin wannan hadisi ka wannan hadisin idan an ɗauki laila to kenan ya dubi da ku bi lafiya idan an ce itikafi ne da daddare to kenan ya halatta za a yi itikafi a da azumi domin malamai sun kasu gida biyu sai malamin da suke ganin cewa na a illa bi lafiya akwai wanda suke ganin da dubi da ku bi lafiya akwai malamin da suke cewa ba a yi itikafi sai azumi ke da azumi يكون في حدي ودا رضي الله تعالى عنها هذه حديث لأصحاب السنة وصلة للسنة قويلكم أجدتها لا اعتكاف إلا في السياح ولا اعتكاف إلا في موقف جعلعي ما أعيد هذه في هذه تنظم وما أعيد هذه في عوض الناس الجمعة جدهم نناء الشيخ wasu kuma sahabbai da waɗanda suka biye musu daga baya suke suna cewa ya rufe ita walau lafiya. za a iya yin itikafi ko ba tare da azumi ba su kafa hujja da wannan hadisi na tafiyu na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu da yace inni nadartu an a'takifa fil jahiliyyah yawman kai layla inda da daren ya yi lafi tsawon billai ba a azumi da daren daga kenan ya halatta mutum ke yi itikafi ko ba hajji sai malamai suka ce aka samu kauli na uku suka ce a'a eh a'a eh mutum zai yi itikafi ne da azumi yana azumi idan zai wuce dare in ya san zai fara daya ko dole ya amma idan ya kaukar kansa cewa zai yi itikafi ne na wasu awanni ba cikakken yini ba ya halatta zai iya yin azumi sai zai iya yin itikafi ba tare da azumi har sun haɗa hancin maganganu guda biyu duka an yi aiki da suke idan mutum ya san kafin sa zai wuce zai kai kwana ɗaya to labudda da hulun siya dole ya haɗu amma idan ya zama zai yi aƙalla aƙallalin yaunin ƙasa da yini ɗaya to lahu an ya kaci fa wadau bi dole siya

قدم حديث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ان الحديث اذا من عمله هل الذي في كتاب الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جيد الشيني أن يشعر مثلاتي على الفرقة خبر جدا فلا تسعى جيد مثلاتي في الفرقة ومثلاتي بعض مفهوم الجديد فلا مثلاتي على الفرقة فلا فرقة أنا رفع يا مثلاتي صوبه غيره a masallacin in yi sallah a masallacin ka'aba ladar da za a rukanya a kan mutumin da ya sallah ba a masallacin ka mutumin da kuma ya sallah a masallacin madina masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda shi ke biya wannan masallacin na ka'aba a daraja shi kuma za a ba shi ladar daya mutumin da ya a masallacin almasjid al-aqsa masallaci na nesa masallacin bai maqdis shi kuma za a ba shi lada ɗari biyar kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi idan sun ci sallah ta fi daraja a waɗannan masallatan aka yin itikafi ya fi daraja a cikin waɗannan masallatan domin al-mu'takifu yusalli da itikafi da yin sallah ke zama daraja. ta حديثنا الذي لشعبه عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد فأتيته أزوره ليلا فعجبته ثم قلت قمت لأنقلب فقام من ليقلبني وكان مدخلها في داري وقام كف شيء فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في البشر فقال على إيكما إنها صفية من كفية وقال سبحان الله يا رسول الله فقال إن الشيطان يدري بذكر آدم قد ركبني وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا وفي رواية أنها جاءت تزور وفي اعتكافه في المسجد بالعشر الأواخر من رمضان وتحدثت في امرأة ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها حتى إذا بلغ باب المسجد عند غالب في سلمة ثم ذكره بمعنى قلنا الحديث أن ساموس لقى صفية صفية بنت بليل كانت صفية رضي الله تعالى عنها قد كتبات النبي صلى الله عليه وسلم sai daga cikin mahasin biyu wanda daraja su ta tafi a cikin النبي أولاد إلى من أنفسهم وأزواجه أمهاته النبي أولاد إلى من أنفسهم صلى الله عليه وسلم شين يكون تنفع مملي يكون تنفع من مملي إلى تعاون وأزواجهم أمهاتهم أنهم كما قال صلى الله عليه وسلم أمهاتكم قوايكم معي wanda ya kasance na da imani to matan manzon Allah ta salama uwaye darajar su ta farko ce darajar su ta biyu Allah madaukakin sarki ya ta ake Allah ta'ala ya ce wa tajibatu lil tajibina wa tajibuna lil tajibat ulai mubarrafuna mimma yaqulu ba sai kirki mazan mutanen kirki annabi mutumin kirki ne matan sa gaskiyar su mutane matan kirki sannan mazajen kirki matan mazajen kirki a matan kirki dukkanin su Allah ya tsarkake su ya barbantar da su game da kaji da wani temu ulaika mubarra'una min ma yaqulun da annabi sallallahu alaihi wasallam da matan sa gabaki daya Allah su ya tsarkake su daga abin da ake danganta muku na kadanta. Sannan Allah maka hutun sarki ya ce, in dama yuri kuma ku yi kuɗi ji ba'an kuma fiti ta ashen saiti wa yi tsakira ku yi sarki. Duk Allah maka hutun sarki manufarka ita ce ya tsarkace, ya tsarkace ku ya tafiya muku da hafidin, ya ƙasarsa, ya abin da za a danganta muku na lalacewar da ji'a. Allah yana sanya kawar muku da wannan kadan da yubashirakum tafsira sannan ya kace ku dan kace sannan daga cikin khafa'is da kalan wani matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta wani aure ku bayan la an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan inna zalikum kana inda Allah azim dan dai ku ce za ku aure matan manzon Allah zai halatta wani ya ce zai auri matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda falalar su ta gaba innahunna kullahunna azwajuhu fil janna domin dukkanin su Allah ya kaddara cewa su zama matan sa ne a aljanna waɗannan matan za su matan sa ne a cikin aljanna to haka ba za su nemi wani ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ba zai aure su bayan manzon Allah da rafafiya tana cikin rafafiya cikin tuhiyar babar da sarki ne sakidu wani lazi shi ne shugaban ya wasu wani lazi kafin annabi sallama ya aure shi ta ta auri mazaje guda biyu ne ya mutu sannan aka kashe ɗaya a haibar yakin haibar a shekara ta bakwai to Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta bayan ya ƴanta an kamo ta a matsayin fursunoni cikin fursunonin jayi da Allah sallama ya aure ta sannan waje ala if'aha fa zaqaha ya sanya ƴanta sai zama shi ne sadaki ya canza ta a cikin a cikin a cikin gungu na fursunonin yaƙi sai ta zama cikin gida ta zama cikin shi ma gabanin mata ta zama cikin annifa fatiha cikin mata wanda suka tsakta kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo yi walimar kwana uku yi mata walimar kwana uku a zo yau aka zo gobe aka sake dawowa ma fili so uku nan ko shi ke. wanda suka ci gaba لا zuwa Allah ba da gudunar yake ya yi hannadin amla ta dubu ولكن إذا دعيتم فانقلوا فإذا قتلتم فانتجبوا ولا مستعنتين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من البحر. يوم الآية أن يوزي مقام سعيد yake safiya suna ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da matsayi na na Aisha radiyallahu ta'ala anha da na na Hafsa radiyallahu anha suna kishin saboda mace da take kula da miji Allah da sallallahu alaihi wasallam yana wani تتحدوا أبي كني جاكي تتجع من أيها رمضاء الله صلى الله عليه أنا كاتم أنا عائشة إن أنا صحية تلك أبي كني جاكي كتابا أبدا رمضان كتابا ألعب تتعيك أبيك مش نشي أقول إيه رئة مش إذا كان أنا لا إشياء رضي الله تعالى أنا أخطأ وأبي كني ا da sani ce zaɓar kuma kuma yau ma yau ma ku sai kishi da yawa kan su ne ka ke tattara abinci ke abinci ne aka kama wana ya wani kafa bil kafa kano ko da kika fata za ki biya ba abinci na wani ya ka kama wana ya sannan na na fiye suna iri da cikin matan manzon sama waɗanda suka rayu bayansa da shekaru kusan shekaru arba'in

أن يدخل ذلك رياضة الدين اشتكاك أم ثلاثة ثلاثة وعسيته هو الظلم بين الظلمة جوه وحامة الدلاع ليلة من الجري في مكتب كثيرة تنزلت أن صلى الله عليه وسلم نوى لدوك ثم قمت بأن طلب سيدني إليك الجديدة إن سويا أقوم بها فقام من يقلبني ليقلبني سيد قزام الصدر يمين في غني ركعة وكان مقتلها عن جدال أسامة بن زيد إذا تعقوا لكن ينا أنظر إذا إبن أسامة زيد أنت إلى زيد أن عارف الغير ربا وأن صلى الله عليه وسلم وأن مزال الصلاة يشبه النزع وأن يدو جيش أمسين تأخر أعلم تولى على سوى زيد بن محمد wanda suka natiyar da aka haramta labari aka ce babu labari a musulunci kamar da basulani min al-ansar wanda da suka ne yana tsaye da ita sai aka samu wasu mutane guda biyu daga cikin mutanen bajin sun duba su ci lamma ba'a ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a sar'a da shi sai suka fara sauri irin ba mu gani ba da din فقال سيما سيما على رفتكما على رفتكما كنت تسلم كنت تسلم كنت في زوجي كنت على رفتك أنا نقوم بسنك كنت تسلم لك أنت محك لا تسرع لا تجري هذا المجد فقط زوجي مسيع أقول ما خلق أخرج مسيع مسيع في تشاء أنت لا تجري من زوجي إنها صفية بنت الجن فقال سبحان الله الله لا رسول الله يا رأيت أن أحب ذا ما كتبتوها شيء عارشا بيانا ما ما كنا لنظن لك شرا ما رأيت أن أحب ذا ما كتبتوها فقال فضل إن الشيطان يجري بإذن آدم رجع الدم لم الشيطان ينا بدانا عن جسد آدم رجع كثير جدا في الدنيا بدانا وإني خفت لا جد وأن أشقق في قلوبكما شرا فيجي يجيها بك ولشد يحسن أوتيكم يجي يجيها بك ولشد يحسن أوتيكم اتساع قبول ما تقول عن الله عليه وسلم رفع ba annabi ba alaihi wasallam ba kan wani wanda bai kai matsayin annabi sallallahu ba kaka-kaka? a masa masunan da zunubi aw qala shay'an ko ba sharran ba shay'an kada ya jefa muku wani abu mara kyau a zuciya waya a wata waya aka ce annaha ja'at tazuhu ta zo ta kawo masa ziyara اعتكافه اعتكافه في الأشهر الأواخر عموما كرشي لرمضان لرمضان وتحدثت كلمه ساعة تأول لوقت سنة مجانا سنة ديرة ثم قامت تنقلب يتنيك لست نتيجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يحسبها وقال ثم يمينك الذي ركعها حتى إذا بلغ باب المسجد فكيد يسير قوة المسلاكي عند باب كل سنة كيد يقوم إذا لا نقص سلغة ثم ذكره بمعنى مسلم عن حديث دراحة والتجوب حديث حديث وكذا فكه لا ديوان فكه فرقه وثلاث أكيد إيتكاف أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يكون في غيره لا يكون في البيت واعتكافي أجزاء مثلا أكيد سوري كده من ذلك سمح عليك ده مثلا amma tun da bambanci da akwai bambanci tsakanin gida da masallaci ba zai kama lafi da shi zuwa ya shi ta sannan jawabu ziyaratul mu'min ya halatta a ziyarci mai itikafi ya halatta a samun mai itikafi ziyara shi yasa lokacin da muka yi tashi muka yi bayani a tashi ne ta a darasin baya وهذه كتابه كلا نواب ابن رجب الحنبلي تعرف في في خدم العلاء من الخلاء لمثل الخالد بخدمة الخالد وفي أنا لكم واقعي يكع قوة على هذا المجد آه،, آه أنا لكم كتب هذا حكين الزوجية حوالي لا يحبط الله يروح في قبل المحل لا إرادة أما ما بلدي أقربك زيارة إذا كما زيارة فقط تحكي جواب لما قاعد الزيارة أقربك زيارة أقربك زيارة أنا أقول زيارة ليس تجيب وعيد زيارة كل كل إذا زيارة تدخل كل كل وكل وتزرع في الزراعة شيء أقارب الزراعة يعزاجه شيء زيارة أقارب الزراعة فقال إذا كان يزور حبا يزيده ذلك حبا والزيارة صلية لم يجب أحد بعض زيارة لست أقارب أن جواب حديث المعتكف جاء حدث في إيتي تاتي يا مغانا أخبرني أنت وصوها يتكي من الأبحي جبادة تشبوها وأنا بيت أتباب في تشبو أبو كرنسي وا جبادة شو شيء في سكوت الألامة وابو جبادة تزاع واري تشبو kawai an shiru shiru nike ne shiru ya ban magana kuma lada nike samu a'a sai dai ka kubuta ba ka faɗi ba ba za a ce ka faɗi ba قسم الله عبدا قال فظلم او سكت فظلم فظلم حديث سليم yace Allah ya ji kan da idan ya magana ce shiri ba idan kuma ya shiru ce kuka ka ga da sukutu kala ba idan mutum ya shiru shi خل جنبيك لراب وامض عنه بسلام بذاك الصمت خير لك من ذلك تشوف يا تحي تسوق الذي لا مكتب لا بلاي شو كفبك في سقوط السلام عفوا صدقا كما هجا للتجاوي إلى دخل الرحمن قوما فلن تخلم اليوم الدين سبوا من قبل ذلك وقال بشرعا شرع مضاد إنه لا أكتب أجواء يشوف لا لا أكتب أعمى لا لا أكتب يا حالة الإنسان في مكان لا حالة اسمية كيرة أما كيرة الحديث الحالي في غوة التليمان صعب ya halatta mutum yana yi aiki a masallaci malami ne a zo a nema fatawa ya bada سيرة magana ce al'adisu ne magana ya halatta yana itikafi a kawo masa wani al'amarin da ke faruwa a waje kila ya tafi kasuwancinsa a ce masa to ya san yi bayani ba kuma a cikin wani asibiti a cikin kasuwa a cikin masallaci ba ina san kasuwanci a rai ke duk kasuwa ban masallaci a wani abu na bayani da wani ya ya halatta ya sannan يجوز أن تزور امرأة المعتكف يجوز يجوز على يجوز لمرأة لصاحب المعتكف أن تزوره في المسجد وهو معتكف لا حدث ما سجى ما سمي إلا بمكافأة السلاح لا نفسه فيه رضي الله تعالى عنها تلك الجيد تا كاو مزال كذا السلاح صدق يا حدث mutum yana itikafi matarsa da kawo kwanciya in matarsa ya halatta kawo da ziyara kaga wani wanda ba matarsa ba sun ya halatta ke yi a mutunci sannan ya halatta mai yi ikirafi ya raka wanda ya kawo masa ziyara ko kuma masallaci dan an kawo maka ziyara ya halatta ka raka wanda ya kawo maka ziyara ko kuma masallaci sannan wannan hadisin bayan wuri ihtikaf hadisi yana fa'idantar da mu ilimin cewa shekan kullum yana tare da mu inda ku ya ba ku ko wa da ku kai kula ta hawa shekan baya kana mu kuma Allah madaukakin sarki ya ba shi kurfa da kaddara ya shiga cikin zuciyar ɗan adam ya rika masa sakin kai shi yasa aka ba ta wasu Allah أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بالشمس والسؤال الخناس الوسواس الخناس هو الشيطان الوسواس ليس هو وسواس يتبع فقط وقنته وسواس من في فيها أنا شك حتى بدأ الله والعياذ بالله الخناس هو أبو إيه راك جنن إنه يراك إنه يراك هو والله في حيث لا ترونه شيلة عجيبة سنة جنن ثم تبنوا duka shi ɗan na nan babu wanda zai yi tuci da ya bi karfi ya fi ƙarfin shi ɗan kada ka ji a ranka ka yi gumi ka ji cewa ta fi ƙarfin shi ɗan sai ka gama har sai ka gama cikin aljanna na biyu aljanna yana nufin ka mutu kenan kamfanin shi ne matakin kuma da zai yi ilalin zai nuna maka aljanna za a kuma da amma ma dama kana da sauran numfashi to shi ɗan ba zai tare ka cikin wannan munasaba ta zo ya ta kawo mana bayanin al-Imam Ahmad bin Hanbal a ubi da Abu Sa'id bin Nabiya Abu Sa'id rahimahullah ya fada a cikin sirru alamin nubala sannan al-Imam Ibn Qudamah al-Waqti a cikin littafin sa Ibnat al-Imam Ahmad shi ma ya kawo wannan bayanin lokacin da Imam Ahmad ya rasu shi kan sai da ya zo masa aka ji al-Imam Ahmad yana cewa hatta an hatta an har yanzu har yanzu bayan suma ka ɗan kawo gare shi ɗansa Abdullahi da Ahmad bin Hanbal ya tambaye sa ya ce shi ɗan ne ya so min yake cewa ka fi ƙarfi na Ahmad bin Hanbal ka fi ƙarfi na ka fi ƙarfi na ka gama da ni ga shi za ka tafi ban tunan kana a kanka ba ايش يقل ايش ايش يعني ما راح نقول الحمد لله رب الله الشاعر كم كان رتبه كم كان تبكي الصلاة الذين آمنوا في الصوم الثالث الصوم الثالث الثالث في الآخر لأن العباد أبعد يقن تشهر من شيء أن أمير يجي سوية يتعين أبقى كنت حيث مانزا شيء لا شيء شيء لا جمع لك يقول سيئة سيئة بحل لك wannan matsayin da Allah ya bashi ta samun kariya daga sharrin shekan da Allah yana jin balalan ce ya yi albakari shi kenan shekan ya gama da shi guhuri kenan yanzu Allah ta'ala ya hana guhuri kada ka yi guhuri kada ka rufe da matsayin da Allah ya baka kullum ka zama mutawazili kamar da Allah na kullum zuwa ga Allah mana kuke haka annabawan Allah إن سليمان عليه السلام يعد حاوغس قدم قدم قدم قدم تغوني ير تغوني يتبع وتأكي في مكبل الجسم قدم إنان ولما رأى مكت الجر الجنة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أعشده أم أهل ليه قدم كبنت عن حاوغس أفتح وكيد وحتى يتوح أحدكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين cikin kuwane da zai iya samun gadanta kafin ita ta zo Allah ya mun wahayi za ta musulunta ita da jama'arta qabla an ya'tuni muslimi kafin su zo sun musulunta Allah ya masa wahayi shi waye ke ce gaggawa ya ɗauko gadanta قال إفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مكانك وإني عليه لقوي عزيز أخذ عمولي إفريت مرخاصا الجن yace ai ni ne zan dauko maka ba ni umarni ya nabi Allah Sulaiman ba ni umarni in dauko maka wannan gada wanda an ta kuma min maqadi kafin ka tashi daga nan kafin a tashi zaman fada yanzu har ya yi tsawo قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد بي التطور wanda Allah mada kudi ke sanar da shi wani irin shi daga cikin ɗan تلميذاً ضومك قبل أن يبدأ إليك ضب تلقاكم فتحة وإيه تلقاكم كبوشة إدو كبوشة إدو هذا كبوشة لا تكنش أجبان لكن قلت اليمس والنزيحة كيف تبقى قال ما رأاه مستقراً إنه هذا من ربي ليبني أشكو عن أكبر وحكى باين أن لا تبقى يقولون شيئاً إذا تبقى شيء موجي أغبأة مبلكة للأرض أنا ونحن وأبي وجدي وهو هدوء سنة على قد الأمة سوسكي تفتح وحشة للأرض أنا نيلي إلي نحن مولي نحن أبناء الله وأحباؤه يرجعوا haka suka ce su ne ‘ya'yan Allah kuma su ne su فلما يعذبكم ذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق هو من يسعى العلم مكو عذابا أقول أن تكشف أكي شيء هذا بنوني سلم وأبي وجدي سلم بابانا بابانا شيني وعن kakana شيني ne wani شيني ne mu ne sharifai mu ne kaza ɗan gidan mu ne mu jikokin ɗan fodiyo ne shi ke ta zama wanda duk wanda kuma ka jena wanda shi ke ya ka abin da zai tsaya ke ba a kan gudu shi nan na mara ya ba shi sulfa yana da damar da zai iya maka sake sake a cikin zuciyarka ya sa maka fitina ya sa maka fitina a ƙiya. ya sa maka fitina a ɗabi'a ya sa maka fitina a ibada ya sa maka shakku a ibadar da kake su gobe bai kane ba a sallah amma musulunci saboda ya samu da maganin shi kenan sai aka samu su dubi su hau aka samu su dubi su hau shaitan yana da wani. sannan wannan hadisin yana nuna mana karanta yin bayani a game da abin da ya shafe ka kada mutane su halaka game da lokacin da wani ya yi wani bakon abu a tare da kai ku yi bayani ku ce wata ai kaza ne inna ha safiya in tufiyayye wa iya zaujaki kenan mata ta ce safiya da ya halatta in tsira da ita mata ta ce ke maki ƴan uwanka musulmi ka ce maka mummunan zato duk abin da kake ganin akwai wani abu wanda yake gare gare wanda bai fito fili ba sai ma mutane bayani Ba ka sani kuma shi ko kayi wannan ba za ku fita daga sharrin wasu ba sai wasu sun ce ka dai ya ka kai abin da ake bukata ka nufaci Allah da abin da ake yi shine abin farko idan Allah kake nufi da abin ka ka ci nasara ta farko na biyu shine ya kasance abin da kake tafiya a kansa din nan akwai muwafaqa da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi duk ya kasance ba da wani kake nufi ba kwambi kira ka ka ci gaba da abin da kake ko da wani ya ce maka ya zarge ka ya ce ka gane ai ba za ka iya ومن في الناس يؤذي كل نفس وبينها والنفوس مدى بعيد ومن في الناس يؤذي كل نفس waye a cikin mutane sai ce sai kowa ya yi da shi wa bayna hawan nufusi madan ba'id alhali aka soye soyen zukata na mutane akwai tazara mai yawa kowa da abin da yake tunani kowa da abin da yake tunani kowa da fassarar da yake yi ka yi abin da iyaka ta sani yan Allah ake kuma wannan abin bai taɓa ma addini ba kuma ba nufin wani take ta cutar da wani kuma babu cutarwa a wani to ka ci gaba da aiwatar da abin da kake aiwatarwa wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ina cin babun najahi fil haya ina cin abin da ke ta a ci nasara a rayuwa كلمة zuciyarka akan wani ba za ka إذا غضيت عني كرام عشيرتي ولا زال غضبانا علي لئامها إذا غضيت عني كرام عشيرتي هي إذا دنجي نام تلك سنة جدري فلا زال غضبانا علي لئامها ولا لا تسن دنجي لا سنة سنة ذلك وهكذا وليتو يا مجلس وكذلك إذا غضلت أنت لعام عشيرتك فلا يزال كرام عشيرتك غضبانا عليك إذا نقوم متعنا الضلاتي وإذا نفيت الحمد لله نقوم متعنا تكتب ذاتك إذا نفيت حتى الناس يعيش بين أحبابه وأعدائه ɗan adam yana rayuwa ne tsakanin masoyansa da makiyansa mutum baya rasa makiya baya rasa masu baya rasa masoya baya rasa makiya kuma ba hauke ce ba guzurin da ake tsananin da da su ba kai kace su zo ba ba ka gayyata ɗaya daga cikinsu duk su suke zuwa saboda gari ce. ka yi ma mutane bayanin abin da kake ganin ya koyi a jikin su kasu fil halaka su su maka mummunan da wannan hadisin ya nuna mana wannan hadisi na nuna mana cewa itikafin da aka fito shine itikafin da za a yi shi a watan Ramadan kuma in son samu ne a yi shi a al'ashirul awakhir goban karshe kamar yadda karshen hadisin ya nuna mana waɗannan wasu daga cikin nau'ukan fikihu da hadisin zaman sake nan hadisin kuma asalinsa yana bayani ne akan idibabi amma kuma aka samu riba kafa na waɗannan nau'ukan fikihu da aka fitar a cikin wannan hadisi yana roƙon Allah subhanahu ta'ala ya dakatar da mu daidai wanda muka yi kuma Allah mana sai saki ya gafarta mana sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai mu tashi karatu na gaba sai mu tashi zuwa haji a shi an gama haji alaikum salam wa rahmatullah kofar masallaci ka zo sati ne zuwa satin da wuce duke in yi bayani a kan rihaban masallaci malamai suna da maganganu guda biyu a kan rihaba wasu suna ganin rihaba ba ta da hukuncin masallaci sau da ka rihaba mutum ya fita ba masallaci yake ba kamar nan wajen nan sau da ka cikin waɗannan malaman ƙwariyar masallaci nan kawai inda aka yi majini a kamar rufi shi ne ake ji masa masallaci amma rihaba ba masallaci ba ne masu wannan fiƙihu asalin su sai na Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu illa Usman bin Afan a cikin sa masallaci rihaban masallaci ba su yi da hukuncin masallaci shi da yake ba yan kasuwa masu zuwa su kasuwanci shi da su rihaba su su kasuwancin wasu kuma su sahabban suna ganin rihaba na da hukuncin masallaci Daka sun ka ɗauki maganar da ke cewa rihaba na da hukuncin masallaci kaga mai itikafi zai fita har can wajen ya ɗan shata take in ya fi ganin rana

to assalamu alaikum shi ke ko ba ta kace ko abokinka ko wani ya kama ka ziyara na to yana tambaya a kan hukunci ya yi tafi ya zo da waya a daji. ni abin da na karanta shi ne mai itikafi zai iya zuwa da wayar sa masallaci ko ba zai bata masa itikafi in an kira shi ya ka dai kada ya wayar kuma ta ɗauke masa hankali sai sa mukan ba masu itikafi shawara idan za su zo itikafi to su zama ko da text ne sai mutum ya wani sanye text wani ya kira shi dama ya sa wayar su zai sa a tsayin ita gani sai aika masa cewa yana cikin ijita ne da Allah ya ya in kuma ta kama magana ta kila ce sai ya yi har ka ga kila wata rana mutum zai yi barci da ne a mashi abinci shi ba sai tsira gida in shi ma haka shi mutum magana a waya baya ba su ijita amma in sun samu ne mai ijita ya ajiye wayarsu amma in ya yi magana Ina cin halatta na itika cikin abubuwan da aka halatta a itika to akwai maganganu guda biyu amma kauli rafi mutum zai iya zuwa da littafin hakimi zai iya zuwa da littafin fikiru zai iya zuwa da littafin hadisi zai iya karanta a cikin itika